Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau lahadi takwas ga watan mayu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga maryam da kanun labarai a yau lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira g7 a takaice A jiya Asabar 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da lakab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta ɗauka. A yau Lahadi ne wani ƙaramin kwamiti na 'yan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murƙushe zanga-zanga da fafutukar goyon bayan dimokuraɗiyya a Hong Kong. a matsayin sabon shugaban birnin inda ake hada-hadar kasuwanci. Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa da daren jiya wasu 'yan ta'addar daji sun afkama wani gari a jihar Sokoton Najeriya inda suka kashe mutane bakwai. sun kaɗa ɗauki wasu mutum shida mata mace biyar da namiji ɗaya safi ana wayewa su da muka yi ta bayan daji sai muka iske 'yan uwanmu ga sunan sun yi musu jinin da sun harbi Za a ji ƙarin bayani game da ayyana 'yan kungiyar a awaren IPOP ta ƙasar ibo da Burtaniya ta yi a matsayin 'yan ta'adda. Za kuma a ji halin da ake ciki na matuƙar rashin ruwan sha a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. Shugabannin kasashen Birtaniya, Kanada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka. za su gana da Zelensky don nuna goyon bayansu ga Ukraine yayin da take kokarin kare kanta daga mamayar Rasha da ta fara a watan Fabrairu. Ƙungiyar ta G7 ta yi alkawarin ba da biliyoyin dalar Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. Taron na yau Lahadi na zuwa ne kwana ɗaya kafin bikin ranar Victory Day a Rasha da ake yi shekara-shekara. don tunawa da shekara 77 da tarayyar soviet ta samu nasara a kan sojojin nazi na jamus ana bikin ranar a duk fadin rasha tare da faretin soja jami'an ukraine sun gargaɗa 'yan ƙasar kan yiwuwar ganin ƙarin hare-hare gabanin bukukuwan ranar da za a yi a gobe litinin a rasha A jiya Asabar 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da laƙab a bainar jama'a a Afghanistan Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka a kan haƙoƙin mata a cikin watanni tara tun bayan da ta sake kwace mulkin kasar. Shugaban Taliban Haibatullah Akhundzada shine ya fadda dokar da ke buƙatar dukan matan Afghanistan su kiyaye ta. A cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da 'yan Taliban ke yi a lokacin da take ba da bayani a wani taron manema labarai a Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharaman mace wato mahaifanta yayanta ko mijinta za a tura musu saƙon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki uku idan macen bata rufe fuskar ta ba a wajen gida. Ma'aikatar ta ce za a kori mata ma'aikatan gwamnati daga bakin aiki idan ba su rufe fuska ba. Haka kuma za a dakatar da maza ma'aikata daga bakin aiki idan aka samu macen da ta fito daga gidansu ko iyalinsu da laifin karya dokar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wasu 'yan ta'addar daji suka afka wato suka tafka ta'asa a jihar Sokoto da daren jiya. Muhammad Nasir gare ka. mazauna garin takakume da ke karamar hukumulkin yau a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya daren jiya asabar sun ɗauki bakuncin yan bindiga waɗanda suka afka garin suka tarar da jama'a falke daga nan suka soma musayar wuta wasu daga cikin waɗanda suka fafata da yan bindigar sun bayyana yadda lamarin ya faru. Ni sunana Alhaji Suleiman Kwaɗo sun yi mana shiga sumbi. Ga inda muka kallon za su hito sai suka hito mu ta wani gefe sun harbe mu ma harbe su. Su suna da eke mu kuma muna da toka. Har suka kashe muna mutum guda wannan lokaci muka kashe musu mutum guda. To bayan muna can muna fama da su ashe sun zagaya ta wani gehe sun kaɗa ɗauki wasu mutum shida mata mace biyar da namiji ɗaya. Safiya na wayewa sai aka kuda muka hita bayan daji sai muka iske 'yan uwanmu ga sunan sun yi musu jinan sun sun harbi a lokacin da ni hita wurin aiki ina hita su kuma ga su suna kawowa to muka sha artabu da su ni gudu ni shigo gida saboda mahaifiyata ba ta lahiya da ɗauke ta isa ɗaki sai ga fulani guda biyu su ma kaina har cikin gidana to a lokacin ne da Allah ta'ala ubangiji bai ɗoro min wahala ba sai suka ɗora cewa ina ya shiga kuma gani tare da su shugaban karamar hukumar mulkin ta gwaranyo abdulwahab yahaya gwaranyo wanda da shi aka yi jana'izar mutanen bakwai da aka kashe a bangaren mutanen garin na takakume ya ce zuwa yanzu dai kura ta lafa a yankin ko da suka zo dai allah ya kaddare mutanen garin suna falke gaskiya ba su yi bacci ba ya wutar da suke yi da sauran mutanen garin sun kashe sun halbe mutum daya wanda shi ya mutu amma dai akwai wasu mutum biyu zuwa uku waɗanda aka yi rauni waɗanda su gaskiya da sauki su waɗannan matan guda biyar da kuma namijin guda da suka fita da su sai mutanen gari suka bi su 'yan banga sai suka kashe musu mutum guda dalilin kashe musu wannan mutum guda din shi yasa suka kashe waɗannan mutanen guda shidda shi ya ba da jimla waɗanda aka kashe mutum bakwai a yanzu gaskiya alhamdulillah an samu kwanciyar hankali don sojoji sun zo kuma 'yan sanda sun zo mun zo da ni da baya da shi famsek da sauran hakimai da limamai wayannan bayan allah an yi musu sallah su kuma waɗanda suka yi ta'addancin labarin sun bi hanya suna ɗauke da wasu mutane biyu da 'yan bangan garin suka yi marauni. na ne mijin ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun amma kakakin rundunar a sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ga maryam da ci gaban labaran duniya yau Lahadi ne wani karamin kwamiti na 'yan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murkushe zanga-zanga da fafatakar goyon bayan demokuraɗiyya a Hong Kong a matsayin sabon shugaban birnin inda ake hada-hadar kasuwanci. John Lee dan shekara 64 shine kadai dan takarar da ya samu damar lashe zaben shugabancin birnin Beijing da zai maye gurbin shugaba mai barin gado Carrie Lam. Nasarar da ya samu za ta sanya jami'in tsaro a babban mukami a karon farko tun bayan tashin tashinar da aka yi cikin 'yan shekarun nan a birnin da rikicin siyasa da kuma matakan annobar COVID-19 suka shafa sosai. wani kwamitin zaɓe wanda a yanzu ya ƙunshi mutane 1,461 shine ya zaɓi shugaban birnin adadin da kashi ƙasa da ɗaya ne cikin ɗari na al'ummar birnin. Hukumar 'yan sandan kasar Ghana ta bayyana cewa wasu mayaka a Burkina Faso na taimakon wani bangare a rikicin kabilancin da ya ce ya cinyewa a gundumar Boko da ke jihar Arewa maso gabashin Ghana wadda ta haɗa iyaka da Burkina Faso. Hukumar ta ce muddin ba a ɗauki mataki a kai ba to 'yan ta'adda za su iya ɗaukar wannan damar tare da samun mazauni a Ghana. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Malam Usman Muhammad Mansur wakilin al'umman zango a fadar sufeto janar ɗin dakarun 'yan sandan ƙasar Ghana ya tabbatar da wannan ikirarin dakarun. Mutanen da suke fitowa a Burkina Faso suke shigowa boko haka nan ne suna da yanwa recently ga akwai wanda ya yi video ma ya gwada ya rike rike da bindiga a cikin Burkina ya wannan video ya ce yan wayen shi Musawa da aka kashe a cikin Bako in gaskiya in su suka shigo cikin Bako ba za su bar garin ya yi tanyi ba akwai abun da ake ce intelligence report aka gada aka gane kamar lalle tabbas waɗansu kabila na shigowa cikin garin bako suna sa hannun faɗan da ke tafiya game da batun kabilanci a mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana Malam Irbad Ibrahim na ganin bai kamata Ghana ta alakantar rikicin kabilanci da 'yan ta'adda ba. A yi la'akari fitina kwance take in ba sa hankali ba shi mu lauye kanmu da abin da yake ya sha bamban da irin masa. maslahanmu na bangaren tsaro cewa ghana na tanadi ta kiyaye kanta da hare-hare da muka gani kamar a najeriya boko haram sauran wulare a burkina abinda ake gani e, cewa ana kokari a kiyaye kasan ghana abu ne mai kyau amma fitina in tana nisa da kai in wani alloba ta same ka ba ka kirkiro wannan fitina ka na mai ta alloban wannan suna ma dole ne idan wani abu ya hauko a ce eh tun da yan burkina na ciki shi dai watakila terrorist da su attack ghana na tuntubi maga kujerar majalisar tsaron gundumar buko honorable hamza amadu a inda yake cewa a bare dai wasu 'yan ta'addan kasar burkina faso sun kusanci ghana amma dakarun soja sun kora su terrorism burkina muna kiran shi insurgent gaskiya dai muna da labari su suna nan to last year sun zo kusa da borders mu she sojoji da immigration tax force sun bi su da bindigogi suka gudu da suka gudu nan shi ke da ba su taba komowa kuma ba gwamnatin mu na na ku a kufod ya na da wani defense intelligence da aka yi doka ana monitor su in sun kuso border mu together with national security muna ganewa so fadan bokon nan shi daban ne da wannan kuma sa sojoji da military da polisaye da immigration tax force dukkan da suke na da national security operative muna monitor cikin fadan mu nan ba a kawo mutane from wannan insurgents su zo su yi fada ba bako da ke jihar Arewa maso gabashin kasar Ghana na daga cikin garuruwa da harkokin kasuwanci ya bunkasa sosai. Amma rikicin kabilanci na tilasa al'umman yankin tserewa domin neman mafaka. Ne ne rufai kowa sani daga bakwai. shi mun gudu mun zo na ma iyayenmu na da. So kullum cikin fargaba muke. A baya bayan nan sai da aka rufe makarantu tare da kasuwanni sakamakon rikicin kabilancin Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. a gaida Hamza Adams da wannan rahoton a kuma gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan ayyana kungiyar IPOP da Burtaniya da kuma gwamnatin Najeriya suka yi da kuma tasirin yin hakan wato a zaman 'yan ta'adda. Lami Abakar gare ka. A baya-bayan nan ne dai kasar Burtaniya ta ayyana haramtacciyar kungiyar nan ta IPOP da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra a matsayin kungiyar ta'adda. hakan kuma na nuni da cewar kasar ta burtaniya ta ce labudda ba za ta baiwa 'yan kungiyar mafaka ba sakamakon ayyukan da take yi na tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin kasar da koyaya 'yan kungiyar ta ipoc suka ji da wannan mataki na kasar ta birtaniya musa in ciku wani mai karfin fada aji a cikin kungiyar ta ipoc ya ce yana cewa ne ra'ayi na dangane da wannan babban zargi da kasar birtaniya ta yi wa uh, kungiyar ipoc na ayyana ta a matsayin ta 'yan ta'adda na tabbatar maka da cewar ba za su sai nasara a kanmu ba daga wannan kungiya ta mu ba ta 'yan ta'adda ba ce kuma ina son in shaida maka cewar ba su da wata hujja mai karfi ta yin wannan magana muna tunanin cewa dai an shirya da su ne domin a kawo cikas a kungiyar ta ipop da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra mu ipop ba 'yan ta'adda ba ne kuma ba da jimawa ba na ga wani bidiyo inda yake cewa kungiyar ta ipop ita ce take da hannu wajen kashe wasu sojoji biyu kuma wannan abin takaici ne I is very condemnable. Tun a shekara ta 2017 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOC a matsayin kungiyar 'yan ta'adda bisa zargin da hukumomin kasar ke yi mata wajen tada zaune tsaye da kashe-kashe masu sharhi akan harkokin yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan mataki na kasar birtaniya ta bala sale da wakin tofa mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a kasar ni wannan sun yi daidai saboda anashin shine sunansu kuma shine al'adarsu shine abin da suka sa a gaba ta'addanci. gwamnatin najeriya dai ta zargi shugaban kungiyar ta ipoc mr inamdi kanu wanda yake da shaidar zama kasar birtaniya da laifin cin amanar kasa wanda kuma yanzu haka yake tsare hannun hukumomin kasar inda yake jiran hukuncin kotu bayan kammala wata ziyara ta yi ne biyu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai a jihar ibonyi da ke yankin kudu maso gabashin najeriya wasu shugabannin kabilar ta ibo sun roƙi shugaban najeriya muhammadu buhari da ya saki ɗan nasu musa inamdi kanu wato shugaban ƙungiyar ta ipoc a wata ganawa ta musamman da suka yi da shi lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamido yanzu kan bari mu kada jamhuriyar niger inda aka shiga matsanacin rashin ruwan sha a yankin agadas hamid mahmud garika matsalar karancin ruwa a jihar agadas ta ƙara ta'azzara ne tun kafin azumin wata ramadan wanda har yanzu jama'ar unguwanni da dama ke kokawa kai yadda suka shafe tsawon kwanaki ba tare da sun ga ruwa a cikin famfunansu ba lamarin da ya sa matsalar ruwan sha a agadas ta fara zama babbar barazana mun kai wasan kwana arba'in ba mu da ruwa kullum wahala muke sha ruwan ɗari uku kullum muke sha tun da azumi ya kama mu dai ruwa ko tak ba mu gani ba irin wangama a ba mu yi a cire gobe ba mu taba gani ba wani bi mata tsarhe uku mace tana ɗauke da kura muna cikin mawuyacin hali ni yanzu a karamin takadidi yaro takwas gare ni ba ni da halin sayan ruwa kura ma sai na ara tuwazar du matan mu tai neman ruwa muna da matsalar ruwa mu tun da an ka kama azumi wallahi inda kun ga gajarniyar da muke Ba mu iya tahiyan ma la'akari da yadda matsalar ke kara girma a jihar agadas sa gwamnatin baiwa wani kamfani aikin samar da ruwan sha ga al'ummar a cewar inusa bala adamu daraktan da ke kula da albarkatun ruwa a agadas kowa san da agadas ya akwai matsala don ka su ma spain sun san da wannan ai dan shi ne suka ba sabon entreprise dan ai so aiki ne ita matsalar ruwan agadas din ga kusa abin da kawo ta kaman su injina da su forage duka duka abin suke badawa 11 mil cube suke badawa par jour or oh, agadas tana so bukatan 15 mm cube per ju. wasu 'yan kungiyar farar fulla a jihar agadas na diba yiwuwar kai karar kamfanonin samar da ruwa a gaban kotu idan gwamnatin ta kasa samu hanyoyin magance matsalar a cewar alkasun mato 'yan kungiyar farar fulla a agadas mun kai kona da rida ashirin har yanzu masalar ruwa ba ta kare ba wannan bayi ba ne in wanda aka ba ya kasa amshewa ake a ba wani in mun riba ta magana mun fa za mu kai kara ruwa aka ce shine ginshikin rayuwa don haka samar da tsabtataccen ruwan sha ga jama'a wani nauyi ne da ya rataya a wuyan kowace gwamnati sai dai masharhanta dai na ganin batun cimma burin samar da ruwan sha mai tsabta da kuma wadatarsa a Nijar wani babban kalubale ne ga hukumomi Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Nijar. Uh, Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. madalla. To a yau shirin zai duba ne game da wani rahoto da kamfanin tsaro na yanar gizo a duniya wato Sofhos ya fitar da ke cewa kashi 71 cikin 100 na kasuwanci a Najeriya. Bincike ya bayyana cewa sun yi fama da biyan kuɗin fansa na manhajoji a shekarar 2021 sama da kashi 22 cikin 100 kenan idan aka kwatanta da shekarar 2020. Kazalika rahoton ya bayyana cewa jimillar kuɗin Amurka 706,452 ne. 'yan kasuwa daga Najeriya suka biya a matsayin kuɗin fansa ga masu aikata laifuka ta yanar gizo a cewar rahoton kashi 44 cikin 100 na ƙungiyoyin da ke da bayanan sirri sun biya kuɗin fansa don dawo da bayanansu duk da cewa suna da wasu hanyoyin da za su iya bi wajen maido da bayanan nasu kamar ta hanyar rumbun ajiya. To tambayar namu a nan ita ce me ake nufi ne da cyber attack wato hari ko hare-hare da ake kaiwa ta yanar gizo? Domin amsa wannan tambayar shirin matasa a duniya duniyar gizo ya jiyo ta bakin kwararre kan sha'anin kwamfuta da yanar gizo wato yusufuddin a yusuf wanda zai mana karin haske game da wannan batu. kamar yadda kika buƙaci ne bayani akan uh, cyber attack uh, kuma saboda rahoton da ya fito daga uh, wato wannan global security firm wanda ake kiransu sopos wanda suka fitar da cewa kashi 71 na dukkanin wato kasuwanci da yake gudana a yanar gizo na najeriya wato ya samu matsala daga wato cyber attack wanda hakan ya sanya dole sai sun biya abin da ake kiran shi ransomware su so waɗannan wasu terminologies ne wanda cyber security experts ke amfani da shi wajen bayani akan abubuwan da suke faruwa na wato matsaloli da ake samu a internet so na farko dai shi kansa karan kansa cyber attack din menene cyber attack wato cyber attack shine a misali mutum ne yana da wato account ɗinsa a misali mu ce a wani company da yake online ko irin online shopping companies din nan so kana da credit card details ɗinka da everything naka duk ka yana nan a wannan wato website na wannan kamfanin so kawai sai ka receive din email daga wannan kamfanin baka san cewa wannan email din ba da kamfanin bane za ta iya wannan kamfanin ita ma din an yi hakin din wato gabaki ɗaya kamfanin ne sai wani ya ji ya amfani da resources din wannan kamfanin ya turo maka email din a lokacin da ya turo maka wannan email din sai ka wato ainihin accepting din email din sai ka shiga sai ga cewa ok akwai wani form da aka ce ka cika wanda zaka saka password ɗinka da su username da password ɗinka da dukkan wasu credentials ɗinka wanda kana ganin kamar wato wani authentication process ne ne da zaka bi na daga wannan kamfanin baka san cewa za a sace maka wato ainihin bayanan ka bane na sirri a lokacin da suka sace sai ga kawai sun shiga account ɗinka sun maka sata sun kwashe maka gabaki ɗaya kuɗin ka to wannan shi ake kira cyber attack a wato takaice cikin misali na'am to ta yaya mutum zai gane cewar an masa kutse ko an kai masa hari ta yanar gizo to mutumin da ya samu waɗannan cyber attack ɗin wasu kamfanonin kuma zaki samu cewa cyber attack ɗin da ake musu shine zaki ga website ɗin website ce a sana harkar kasuwanci kawai sai ga mutane sun yi login kawai ba sa samu su shiga wannan site din sai a kai su wani site daban wato ko kuma ki samu cewa site din ta yi down ko kuma ki samu dai site din ba ta functioning yadda ya kamata wanda yake affecting din businesses din su wannan shine wato irin eh, cyber attack da businesses suke samu wanda yana daga cikin abin da mafi yawancin wato yan kasuwa na Najeriya suka samu matsala a kai to su waye suke aikata wannan abu ne waɗanda suke wannan abu su ne hackers hackers nan idan suka yi wannan abun shine suke bada abin da ke kiran shi ransomware ransomware shine kamar maganin wannan wannan matsalar attack din da aka yi ma wato wannan kamfani wato shi wannan ransomware an samu wato kalmar ne daga kalmar ransom ransom kinga kudin fansa kenan waya kuma shine kamar mu ce software hardware waya wato waya kamar wasu wani technology ne dai na computer wato ransomware wato waya ce wato ainihin software ne wanda za ta dau za ka baga da za ta fanshe ka daga matsalar da ka samu wanda waɗannan kamfaninka za su cire kuɗi su bayar sai a ba su wannan ransomware din sai ta fixing din box din ma'ana waɗannan hackers din su suka kawo matsalar sannan ana kana so a gyara matsalar sai ka ba su kuɗi kafin su gyara maka matsalar wannan shine ransomware a takaici wasu irin hanyoyi ya kamata a bi wajen kare kai sannan kuma ta yaya wannan software din suke yin tasiri wajen kai hari ga ayyuka ko bayanan sirri na mutum a yanar gizo akwai hanyoyi da ya kamata a ce an bi an kare kai sannan kuma akwai hanyoyi daban-daban da suke bi si attacking din system akwai kamar malware attack malware attack shine wanda za a turo maka wato link ko ta inbox ɗinka ko ta email ɗinka sai kawai ka accept ko kuma ka je ka downloading din wani file a internet da kai downloading baka san cewa akwai wato wasu malicious code wato a ciki ba wanda suke suna spying din system ɗinka suna stealing din information daga system ɗinka suna kai ma wannan haka ɗin shi ake kira malware attack sannan da sannan akwai SQL injection SQL injection shine inda za a shiga database din wato kamfani kaman wato rumbun wato bayanai na wannan kamfani sai a injecting musu wasu malicious code sai su dinga redirecting mutane zuwa wani waje ko kuma su dinga kawo wato wasu matsaloli a jikin wannan database din sannan da phishing attack phishing attack shine kaman wato wani page ne za bude maka wanda yake is a deceptive page wanda zaka dauka cewa kamfanin da kake da ah, harka da su sune suka to page din su ne alhali ba page din su bane kamar yadda ake ma mutane na Facebook da wasu abubuwa ga cewa mutum ya shiga wani link sai ya dauka cewa ai na Facebook ne bai san cewa ba na Facebook bane sai kaga sa details ɗinka gabaki daya sai a sa cewa nan bayanin a shiga cikin page ɗinka kuma a hakin maka account ɗinka kuma baka san cewa kai ka bada bayanin ba wannan wannan shi ake kira fishin attack wato an yaudare ka kenan so akwai hanyoyi daban-daban dai na waɗannan attack din so ya zaka yi mutum ya kare kansa daga wannan matsaloli wato ana kare kai ne daga matsalolin nan daga wato amfani da cyber security wato techniques wato ko kuma ka hiring din cyber security professionals wanda za su kawo abubuwa daban-daban wanda za su kare ka daga waɗannan matsaloli wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke amfani da shi shine suna amfani da abin da muke kiran shi firewall firewall shine wato wani software ce da ta take tsayawa a tsakanin wato system ɗinka da abin da yake fitowa daga wato ainihin waje inda za ta dinga wato filtering ɗin dukkan wasu traffic da yake shigowa cikin system ɗinka tana tabbatar da cewa tsaftatacce ne kafin ya shiga wato a takaice dai wannan shine wato bayanin. ne gurin ce madalla. ma sauraro a nan zan ja birki cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon maudu'in yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. To mun gode shamsiyya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga babba Haruna Bajoga da Ahmad Ladan Gyarkau da Yusuf Sani Tanduru. Suka ce ba mu ji daɗin harin da wasu 'yan bangar siyasa suka kai wa 'yan jarida a jihar Gombe ba. Idan aka yi la'akari da cewa shi ɗan jarida mutum ne mai haskakawa a al'umma. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yunkurin kamfanonin sadarwa a Najeriya na ƙara kuɗin kira da aika saƙo da kuma data a gaskiya wannan shiri san bai dace ba. Duba da cewa wayar salula ita ce hanya ɗaya tilo da ta rage wa talakan Najeriya wajen sada zumunci. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Salamata Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga 'yan uwanmu mata da su dinga jan kunnen 'ya'yansu musamman a wannan lokaci da harkokin siyasa suka so makarawa a najeriya don su kaucewa ayyukan bangar siyasa da tara tarzoma don bukatar wasu 'yan siyasa daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata shugabannin mu su sani cewa sai da kwanciyar hankali da sukuni sannan zaben shekarar 2023 da suka mayar da hankali a kai zai yiwu Don haka idan ma sun manta ne to mu tuna musu kuma idan lokacin saukar su yayi dole ne su sauka. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga. Ya ce kira na ga al'ummar Najeriya shine ya kamata mu yi nazari wajen zaben shugabannin da za su mulke mu a shekarar zaɓe ta 2023 Kar kabilanci da bangaranci da bambancin addini su yi tasiri wajen hana mu zaben 'yan takara masu nagarta. Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah amen. To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. shugabannin kasashen Birtaniya, Kanada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka za su gana da Zelensky don nuna goyon bayansu ga Ukraine yayin da take ƙoƙarin kare kanta daga mamayar Rasha da ta fara a watan Fabrairu. Ƙungiyar ta G7 ta yi alkawarin bada biliyoyin dala Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. A jiya Asabar 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da liƙab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta ɗauka a kan haƙoƙin mata a cikin watanni tara tun bayan da ta sake kwace mulkin ƙasar. Shugaban Taliban Haibatullah Akhundaza shine ya fidda dokar da ke buƙatar dukan matan Afghanistan su kiyaye ta. a cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da 'yan taliban ke yi a lokacin da take ba da bayani a wani taron manema labarai a birnin kabul ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharaman mace wato mahaifinta yayanta ko mijinta za a tura musu saƙon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki uku idan macen bata rufe fuskarta ba a wajen gida. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Linus Sahilu wanda shi kuma ya hada sautin da kuma injiniyan mu na yanzu Charleston ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.